Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5. a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. sauraro tamar abadu ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a ciki har da wasu sassa na hedikwatar mu da ke birnin washington dc a cikin shirin za a ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta dss ta najeriya ta bankaɗo yadda wasu 'yan ta'adda suke tsara tayar da hankali yayin bukukuwan kirsimeti da na sabuwar shekara sannan za a ji cewa murna ta koma ciki ga al'ummomi birnin kwanni game da batun buɗe iyakokin na najeriya akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin na amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan mun saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi, ta da fatar kun wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Yusuf Aliyu Harande. a daidai lokacin da ya rage makonni a rantsar da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin sabon shugaban kasar Amurka a ranar ashirin ga watan Janairu. Manyan masu bashi shawara sun ce suna buƙatar lokaci don su warware wasu tsare-tsare da gwamnatin nan ta Donald Trump ta shimfiɗa musamman akan harkar da ta shafi baki da tsaron bakin iyakoki. A wata ganawa da jaridar EFE ɗaya daga cikin mukarraban Joe Biden, Susan Rice, wadda za ta jagoranci harkokin cikin gida, da Jake Sullivan, shi kuwa mai ba da shawara ɓangaren tsaron cikin gida, sun ce shirin takaita shigowar baƙi ƙasar da gwamnatin Trump ta kafa zai ɗauke su lokaci kamun su iya kawar da dokar. Amma za mu iya ɗaukar wasu matakai don canza wasu dokoki nan take, sauran kuwa za su ɗauke mu lokaci. kana yanayin da ake da shi a bakin iyakoki zai ɗauki lokaci mu magance su don kuwa sun yi barna mai yawa a cikin shekarun su hudu amma mun kuduri aniyar gyara ma komai zama a cewar rice a lokacin da yake magana da manema labarai ranar talata a gidansa da ke delaware Joe Biden cewa ya yi yanzu haka har ya gana da shugaban kasar Mexico Manuela Lopez Obrado a kan baki da wasu kasashen kudancin Amurka. Ya ɗau alkawalin samar da tsari da zai mutunta bil'adama. Amma yana tsammanin wannan aikin zai ɗauke shi nan da kimanin watanni shida kamun ya iya cimma burinsa. A makon da ya gabata kimanin Amurkawa dubu takwas da uku suka shigar da takardunsu na neman tallafin gwamnati da ake baiwa marasa aikin yi. Wannan shine lokaci mafi yawan marasa aikin yi a tarihi. Don ko a makon da ya wuce an samu mutane dubu tamanin da tara da suka rubuta ma'aikatar ayyuka a jiya laraba ta ruwaito cewar annobar coronavirus na cikin watanninta na tara wanda ta ƙara samar da rashin aikin yi a ƙasar. Kusan mutane miliyan goma cikin miliyan ashirin da biyu da suka rasa ayyukansu har yanzu ba su da aikin yi a Amurka. Kimanin kashi shida da bakwai cikin ɗari kenan a watan Nuwamba. wanda masana ke cewar waɗannan alƙaliman za su ci gaba da hauhawa cikin watanni masu zuwa. ɗaukar ma'aikata tun daga watan Nuwamba ya tsaya a cikin watanni biyar a jere. Kamfanoni kuwa suna ƙin ɗaukar mutane aikin yi. Alƙalin mai 'yan makonnin nan da suka gabata ana nuni da cewar akwai mutane miliyan shida da dubu ɗari tara da suka rasa ayyuka a watan Maris tun farkon korona, amma wannan shine abu da aka daɗe ba a gani ba tun a shekarun alif tara da sittin. Masu sauraro kada dai ku manta labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Kamfanin Pfizer da BioNTech a ranar Laraba sun sanar da cewar za su ƙara wadatar da Amurka da allurar rigakafin corona har miliyan ɗari ganin yadda annobar ke ƙara yaɗuwa a ƙasar. kamfanonin dai sun ce nan da zuwa ƙarshen watan yuli suke fatar kammala wadatar da ƙasar da allurar rigakafin ta corona wanda yarjejeniyar su da gwamnatin tarayya shine su haɗa maganin har na dala amurka biliyan biyu samar da ƙarin allurar nan da zuwa tsakiyar shekarar 2021 zai taimaka iya samun sauƙin annobar a cewar sakataren harkokin lafiya alex azar a wata sanarwa wannan ƙarin sayan maganin zai ƙara baiwa amurkawa ƙwarin gwiwar cewar za a samar da allurar ga duk amurkawa da ke buƙatar ta nan da zuwa ƙarshen watan yuni na 2021 A ranar 11 ga watan Disamba ne hukumar tantance abinci da magunguna ta amince da gwajin maganin na Pfizer da BioNTech don samar da maganin cikin gaggawa da gwamnatin tarayya ta fara siya na adadin mutum miliyan 100. madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya inda hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta kasar ta ce ta bankaɗo yadda wasu 'yan ta'adda suke tsara tayar da hankali yayin bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na Kaina. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce wasu 'yan ta'adda na kitsa tafka ta'asa a yayin da ake shagulgulan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Wata sanarwa da kakakin hukumar a Najeriya, Dr. Peter Afunyaya ya sanya wa hannu. Na nuna cewar 'yan ta'addan na tsara tayar da ababen fashewa da makunar bakin wake da kuma yin amfani da miyagun makamai. Ma'anar yin hakan shine cusa tsoro a zukatan jama'a da kuma son sa jama'a su ga baikin gwamnati. A saboda haka hukumar ta DSS na kira ga 'yan Najeriya da suka yi rahoton duk wanda ba su gamsu da kai komo ko take-takensa ba. Hukumar ta DSS ta ce tana haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaron Najeriya don tabbatar da ɗaukar matakan shawo kan duk wani barazanar tsaro a cikin ƙasa. A saboda haka ta gargaɗi duk masu son kawo tashi hankali a Najeriya da su yi wa kansu kyamun laili in ba haka ba kuma to tabbaci hakika za su yabawa a zaki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da za a gudanar a ranar Lahadin nan mai zuwa insha Allah. To sai dai alamu na nuna cewa yakin neman zaben baya da wani armashi kamar yadda aka saba gani a shekarun baya. Nasiru Saidu shugaban kungiyar muryar talaka ya yi mana fashin bakin wannan al'amari a hirarsu da Mahmudu Lalo da yanzu haka yake nan jamhuriyar Nijar. 'yan takara waɗanda ya kamata a ce sun gamu da juna manya-manya babu su ciki wasu ya rage armashin zaɓe tunda jam'iyya kamar wadda aka ce ita ta ta'adawa wadda ba ta da ɗan takara na tahiya shugabancin ƙasa Cila su ne mutane su da kuka su yarda yana rage armashi na zaɓe yana rage hanzarin talaka tunda ita demokaradiyya menene a ba talaka dama su gwada 'yan ƙasa cikin 'yan ƙasa su zaɓi wanda suka ganin yana iya tahiyar da al'amuran ƙasa dangance da yadda su suka fata amma idan cikin tahiya aka ce wani bai tahiya ko kuma an kai ta zub da takardun mutane majalisar dokoki kana gani su ma an zub da 'yan takara da yawa na majalisar dokoki saboda gaugauce na ake tahi abun babu tsari ta yana ake yanzu amma ana ganin ba su cika ka'idojin da ake so mutum ya cika ba ne ba zancen cika ka'idoji na ba kadai zancen ba a ba su lokacin da ya kamata a ba su na ba na su yi in ka diba har lokacin za a taya zabe cikin hankalin 'yan ƙasa suna cewa ana yi ba za a yi ba ana yi ba za a yi ba saboda ta yadda aka yi ba ta kwantar da mutane hankali na yangance da yadda an ka saba yin zaɓe yau shekara talatin muka zaɓe ƙasar gata mu ba a taɓa zaɓe na dandace ba ba a taɓa zaɓe na rumbuce ba hakan ga kowa ta yana shi bai san inda za a ba kamar bana don haka mutane dole su yi ɗarɗarɗar wasu sun shirya wasu ba shirya ba. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda murna ta koma ciki ga al'ummomin da ke kan iyakar birnin Kwanni da Ilela ta jihar Sokoton Najeriya. Game da batun bude iyakokin Najeriya kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton da Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya haɗa mana. Najeriya da hukumomin kasar suka ba da sanarwa a makon da ya gabata ko a makon jiya na bude boda biyar tsakanin Najeriya da Nijar da kasar Benin ciki ko hadda ta Lela Local gamman da birnin Kwandi. Sai dai abin mamaki har zuwa yanzu wannan bodar a rufe take kuma a yayin da muka hiranta da waɗansu jami'an iyakar da ba su so na naɗi muryarsu ba daga tarayyar Najeriya sun ce takarda ce a hukumar hukumance ba samu ba ta izinin bude bodar shi yasa har yanzu bodar take rufe har zuwa wannan sahiya ta yau waɗansu daga cikin 'yan nijar sun yi furuci akan wannan lamari da ke cike da ban mamaki sunana musa isa zan cewa hakan ga boda an kusan kwana biyar da an ce an bude ta mutane za su fara wucewa har yanzu shiru suna cewa kamar dangance da can suna jiran takarda ce suke jira ta kwana in ta zo musu yannan mutane su fara wuya to harkar dai gaskiya za a cewa ba a san koya suke nuhi ba muna murna mu ce an buɗe boda kuma yanzu mun ji an yi shu a buɗa ba abin ya mu mamaki a na take ciki shi haka mu ji daɗin haka ba gaskiya ba haka ma 'yan Najeriya da muka sadu da su a Illela Local Government sun ce ba su gane wannan lamarin ba kuma wannan maganar ta cewa an ba da izinin a buɗe boda. Sunana Alhaji Ibrahim mai kwano ba santa. To a hakikanin gaskiya ko da yaushe ana ce mana an buɗe boda tun lokacin da aka buɗe wannan boda har ila ga yanzu. To gaskiya mutanenmu ba su da natsuwa saboda duk sadda an ka zo wucewa sai a ce ba a kawo takarda ba. sunana alai samin gidan mai kamba mazamnin ilil mai sai da mashin da kayan waya da kuma gidan bulo to a gaskiya mu an ce mana an bude boda amma shiru muka ce kamar an shuka dusa saboda gashi ne mu ba mu ga motoci na wucewa ba kuma mutanen mu suna nan suna ta bi daji suna kura da sauransu amma har yanzu magana boda da aka ce an bude gaskiya mu dai mun dai ji a rediyo amma magana an bude boda an bude gaskiya sunana aliyu mai kusa ramin tama to dangance da magana da cewa an bude boda mu dai an ce an bude boda to kuma har yanzu an ce ma wasu in sun ka shiga da kaya ana mai kashe su a ce ba buɗe boda ba kuma ga lalura ta koma shiru shiru ba cin koli ana ta kuma an buɗe boda shugaba shi magana a kowa ya tabbatar da magana ta yaji magana ta cewa lalle an ba da oke an buɗe boda wasu a ce shi shugaba bai sa hannu ba a a bangaren ibrahim bando kenz shugaban kungiyar sufuri na birnin kwanni shi ma ya ce wannan lamarin yana ba sa mamaki an ce muna an bude hayoyi amma da an ka bude hayoyin duka ba duka ba ɗaya na ba cikin na nijar an ka ce muna hayya hudu an ka buɗa daga cikin waɗanda an ka buɗa an ka ce mana akwai hayya wanni zuwa illela zuwa sokoto yanzu muna nan muna ta dibi har yanzu dai a buɗa buɗa har yanzu ruwa da muke na kullum dai abun wanda shike haka nan na shike bai taɓa sake ba tun lokacin da an ka ce a ruhe aka tsawon eh, tsawon shekara guda da yan watannin da an kai tana ruhe har yanzu abun dai wanda shike na bai sake ba yanzu haka dai a ko ina a birnin kwanne ta jamhuriyar Nijar da garuruwan iyakokin Nijar Najeriya wannan mamakin kawai kake jin kowa na zance a halin yanzu a Abin da waɗansu ke dangantawa da wai ta leko ta koma maganar buɗe wannan boda ta Nijar da Najeriya ɓangaren birnin Kwanni da illela Local Government Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Allah taimaka mu da girman annabi waka ga tau da zange da wuya take domin na ga kyan tawaye ni ka zan zama kun san ko zaman tawaye wada doshi ke komi kawa husaini do kawa hasan eh, Mai kyau yara da na maku Najeriya da Nijar daidai duka. Qur'ani ya faɗi. Inna malamu ihwatun. Yannan kuma ni jikan karin magana na faɗin. Abinda ya taɓa hanci duka idanu ta ruwa suka yi. fa kar a sha'afa muna dai gabatar muku ne da wannan shiri na musamman daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. A yayin da aski ya zo ga gaban goshi a game da babban zaben jamhuriyar Nijar, kungiyoyin nakasassu na ci gaba da ta da magoya bayan su daga bacci dangane da gudunmuwar da ya kamata su bayar danganin komai ya gudana cikin kwanciyar hankali. saboda haka suka kaddamar da wani taron addu'o'in zaman lafiya a birnin yamai da sauran sassan kasar a yayin da a ɗaya bangare suke ci gaba da ayyukan faɗakar da masu bukata ta musamman game da mahimmancin zaɓe. a gani muna da ragowa kwarai cikin hanyar siyasa mutanenmu da yawa ba san hanyar menene siyasa ba mutanenmu da yawa ba san cewa inci ne da an ka baki kowane dan kasa na Nijar ya zama to mu ma da dan wada na kasa mun mai da kanmu baya ba don su yi wannan proje kuma suka samu wannan subvention eh, ga eh, wannan proje West ya taimaka ya ba wannan tallafi shine muka nan muwayi kaji na gaya maka tun cikin arulama alhamdulillah mutanen mu da sun yi arulma kuma sun samu sun samu kartukan su da yawa an samu na kasassu da yawa da suka yi rajistar zaɓe kwarai kwarai suka samu suka mutane da yawa sun yi ba wanda mun ka bari baya saboda mun sha sensibilization na kwarai muna tare su muna biyar su sau da kawa saboda wannan kokarin don su samu ya zamanto sun san incin su san incin su na kamar kowane dan kasa kamar yadda constitution ta bara cewa duk wanda a da shekara goma sha takwas idan kai namiji na ko mace ta ko kuma kare shekara goma sha biyar ko sha shida yanzu kayan sauran aure shi ya kamata na inci ne kamar kowane ɗan ƙasa kashe kai zaɓe kenan shi ne ya zamanto nauyi ne gare mu wajibi ne mu tashi kan mu ce mu kwanta mu zamanto nauyin nan da Allah azza mana cewa mu a jagoranci mu yi musu kai ya zamanto kowa ya samu incin shi bisa kan wannan fanni. Ina maganar eh, kasassun da ke da suka tsaya takara waɗanda ke neman eh, waɗanda suke fatan shiga zaɓe. To wallahi ka gani eh, Eh, malam suleiman wani sai in ce babban farin cikin muna babban nasara ce ga wannan proje saboda yau akalla ya mai ɗaya muhimmancin goma sha biyar da suka shigo suka jo suka ce za su neman kwansaye ko kwansaye na na meri ne ko na komin ne ko na komin ne mun samu nasara kwarai bisa kan wannan sensibilisation da muka yi bisa kan haraka election nan sai da muka yi sensibilisation 22 ko wani arna sama mu dauki karce biya mu yayi kowa kowa muya zuwa muya jan hankalinsu muna nuna musu cewa dan siyasa iya kashe da kai wannan boce da za ka yi dole ne ka san ka kai ma ya bai kamata ka zan dan amsa shata ba bai kamata a baka shekka ko a baka buhun shinkawa ba ka zo ai maka wulakanci na shekara biyar don mun waye musu kai mun nuna musu cewa dan siyasa tsakaninka da shi kwantara ta tsakaninka dan siyasa ka zo ku zamna iyaka ga mu muya mu 200 ko mu uku ga adadin mu kowa ka gani shiga kartin shi menene a sakamakon mu mu dai ba mu san bara ba mu san aikin bara ka zo mu zamna mu aje kwantara mu da kai mu za mu zaba maka idan Allah ya zaba za mu zakuwa ga alkawarin da ka dauka muna kakana za ka cika muna mu ya son mu sana'a ko mu san mu wani abun da zai ci gaba rayuwar mu ba kullum mu zan gobe gurbi ba mu zabe ka ka mu da kura siyasa kai ka zamanto yan ka ya turai suwa karatu kai kuma kai a cikin bila leaks mu yana cikin bukoki duk waɗannan abubuwan ne muka sha hankalin su mutane su gane ba wai dan Allah ya yi ka gurmu ba ko ko dan Allah ya yi ka makawu ba ko ko Allah ya yi ka abu kace ba bai son ka a'a Allah ya son ka ya yi ka son da kowane dan adam kuma Allah bai maka bi idan Allah ya maka gurmu ko ko ya maka makawu kar ka ce ka dauki hanya ta nakasar da kanka saboda hanya buke akwai hanya ta ci gaba akwai hanya ta nakasar da kanka idan ka nakasar da kanka to kai ka zaba ma kanka amma Allah wai kai ka kuka da Allah barace barace nan da wasu abubuwa da zamna mutum mu tar hannu duk wa'annan kai ne ga zaba ma kanka wannan hanya ta gari wace irin gudunmuwa ce kake ganin eh, masu bukata ta musamman za su bada dan ganin cewa an gudanar da zabukan nan na Niger cikin kwanciyar hankali da fahimtar na dai dai kaga insha Allah za mu shirya sallah ta roƙon Allah mu ja hankalin 'yan siyasa kasar gaba ta su ta ba ita dai kasar mu ce mu duka kowa namu ne mu duka mu abun da muke roƙo Allah ya kawo mana kwanci hankali cikin ƙasa ga za mu roƙon Allah ya ba mu nasara ya kawo mana kwanci hankali cikin ƙasa ga a yi zaɓen nan lahiya a ƙare lahiya saboda mu ba hauka mulki a gaba gare mu ba ƙasa ga bamu da wata ƙasa in ba gaba mu kan kanmu rauni gare mu idan siyasa wani tashi hankali ya zo na siyasa ko na wani mu ne objective mu ne za mu wahala mu ne muka za mu zamanto mutane da mu da gura mu da makayi da yara kanani da tsayi su ne ke wahala kenan mu abin da an nauyi gare mu mu shine mu tashi tsaye mu kawo namu gudunmuwa a kwanta lahiya a tashi lahiya shine muharin mutanen mu da annan yamai mun kire su mu ga munan masallacin karafi insha Allah za mu ci gaba da roƙon Allah kenan yau in an kwan lahiya alherin mu na mu duka ka gani shekaran jiya Allah ya kawo bila'i nan wajen difa mutum wajen talatin da wani talatin aka kashe kaga wannan babban bakin ciki na. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin shugaban kungiyar nakasassun yankin ya yamai habibu abdullahi da dukkan ma'aikatan sashen hausa nake ce da ku sai an jima. A gaida Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar da fainda da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta ne ku tafi kotu ku daina tayar da hankali. Jaridar ta ce Majalisar aiwatar da zaman lafiya ta ƙasa ta yi tir da Allah wa da irin tashin hankalin da ya biyo bayan bayyana sakamakon zaɓen shekara ta dubu biyu da da maga kujerar hukumar zaɓe ta yi. A akan haka take kira ga duk waɗanda ke jin ba a yi musu daidai ba a cikin wannan zaɓen da su gabatar da kukansu amma kuma ya kasance kamar yadda ƙa'ida na jam'iyyun siyasa doka ta shekara ta biyu wadda ya dogara a kan karar zaɓen shekara ta biyu ya bayar doka mai lamba da da bakwai. Akra ta tsaya cik wannan shine labarin da jaridar Ghanaian Times ta kawo mana jaridar ta ce gabanin bukin Kirsimeti zirga-zirgar motoci ya tsaya cik a birnin Akra. abin da ya sa tafiyar motoci suka kasance a wuri daya wasu direbobi sun sifata wannan hali na wato cinkoson motoci din a cikin yare da suka saba magana kamar bamfa to bamfa komai ya tsaya cik yayin cefanen bikin kirsimeti wannan ne labarin da ita ma jaridar daily graphic ta kawo jaridar ta ce yayin da ranar bikin kirsimeti ke ƙara kusantowa wato cunkoson mutane da motoci a yawancin birane musamman birnin Accra da Kumasi ya ƙara munana yayin da masu shaguna da 'yan tireda ke ya kokarin su na ƙarshe domin sayar da kayayyakin su domin wannan bukin hanyoyi da ke shiga manyan birane sun cunkushe da motoci da kuma mutane abin da ke kusata direbobi din da sauran masu masu amfani da hanyoyin mota har yau dai a jaridar ta daily graphic akwai wani labarin inda take kira da abiwa ka'idodin toki tana yi wa direbobi da sauran jama'a masu shirye-shiryen bikin kirsimeti kashe jaridar ta ce da yake kwana uku ya saura kacal domin bikin kirsimeti hukumar na kiyaye hatsura kan hanyar motoci na ƙasa ta yi kashe ga direbobi da sauran masu amfani da hanyar mota da su biye wa ka'idodin hududi na wato duki domin kiyaye hatsura da ake dangantawa da wannan buki. sai kuma jaridan business and financial times wacce ta rawaito cewa cd na kasar ghana na nan na rike da karfinta duk da hali da aka shiga na takaddamar siyasa da kuma bukin kirismeti da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanan lah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. rashin tsari da cin hanci da rashawa na haramtacciyar gwamnatin nicolas maduro sun jefa venezuela cikin mafi munin halin biladama siyasa da tattalin arziki a tarihinta amurka ta ba da ɗaruruwan miliyoyin daloli don tallafa wa ayyukan agaji ga mutanen venezuela a ciki da wajen ƙasarsu. Koyaya, bayar da agajin jin kai na ɗan gajeren lokaci ne, muna buƙatar sabbin dabaru don samar da mafita ta dogon lokaci. Wannan shine dalilin da ya sa hukumar raya ƙasashe ta Amurka da bangin raya ƙasashen Amurka suka ƙaddamar da shirin Beta Together. Shirin Beta Together wata dama ce da aka buɗe ga kowa a kowane lokaci akan kowane fanni daga ko ina a duniya. Mutum zai iya gabatar da ra'ayoyi ko shawara don kokarin taimakawa jama'ar venezuela a cewar tsohon daraktan hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka usaid harry bada shirin zai mayar da hankali ga kirkira da fasaha da kuma cibiyar bincike a matsayin wani bangare na demokaradiyya. people who have experienced the trauma and the difficulty deprivation ya ce mutane da suka ɗanɗana damuwa da wahala da rashin ingantacciyar rayuwa a venezuela sannan kuma suka tsere gwamnati tare da neman hanyar da za su gina rayuwa ta wucin gadi a waje. Za su iya amfani da abubuwan da suka iya da kansu da kuma samar da dabarun da babu wata hukumar ci gaba da take da shi, saboda ba mu muke da shi ba. Abubuwan da suka faru da mutanen Venezuela ne za a iya juyawa zuwa tunaninsu da kansu su kirkira. Abin farin ciki game da waɗannan shiri shine ya iya zama babba ko ƙarami a cewar Mr. Bada. We're doing projects like clean water access, Muna yin ayyuka kamar samar da ruwa mai tsafta. Muna ƙirƙirar wasu hanyoyi domin taimakawa mutane su nemi danginsu. Muna ƙirƙirar dandalin tattaunawa don taimakawa mutane su ma samu ayyukan yi daidai da dokoki da ka'idojin ƙasashen da suka samu kansu a ciki a yanzu. Inda suka yi ƙaura don neman tsaro da kuma taimakawa danginsu. A zaman wani bangare na shirin Beta Together, hukumar USAID na aiki tare da mutanen Venezuela a ciki da wajen Venezuela da kuma kungiyoyi a Brazil, Peru da Colombia da kuma Amurka da duk yankin. A ƙarshen watan Oktoba, mukaddashin mataimakin shugaban hukumar USAID John Barsa ya sanar da sabbin waɗanda za su karɓi tallafin na USAID. Ina mai farin cikin sanar da ku a yau cewa hukumar USAID za ta ɗauki nauyin sabbin ayyuka uku a venezuela da chile da kuma colombia na dala amurka miliyan ɗaya a ƙarƙashin shirin beta geza ya faɗa waɗannan sabbin shirye-shiryen waɗanda za su inganta rayukan dabban mutane sun kama zuwa ayyuka goma sha tara gaba ɗaya waɗanda usaid da idb ke tallafawa tare da ƙarin wasu masu zuwa domin ƙarin bayani game da shirin beta geza za a iya zuwa shafin yanar gizo Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku mu kasance lafiya daga nan birnin da magaram.